Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirinmu da ya gabata, mun fara mayar da hankali kan samar da wutar lantarki ta sabuwar fasahar zamani, saɓanin yadda aka saba ta hanyar ruwa da iskar gas. A wancan shirin mun bayyana muku wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya kan yadda kasashen afirka da ke kudu da sahara ke jan kafa wajen rungumar wannan sabbin dabaru da kuma yadda majalisar ta ware dala miliyan 260 wajen ganin ta samar da wutar lantarki a kasashen kenya da rwanda da jamhuriyar nijar da kuma zambia yau za mu ɗora inda masanin wannan fasaha dr abdulhakim garba funtuwa na babbar kwalejin fasaha ta kaduna ke bayani kan hanyoyin samar da wutar daban-daban wato idan aka ce amfani da biogas ko masara ko kuma ciyawa ko mai za iya amfani da su mu iya yin samun wutar lantarki idan kuma bangaren gasification ne dama akwai shinkafar da ake noma a nan wurin bawon shinkafin za a iya amfani da su da ciyawunsa za a iya amfani da su wajen gasifications shi ma a generating electricity so dogarar da muke yi da cewa sai an kawo wuta daga wani waje ba a bukatar shi mu nan a nan ƙasa za mu yi amfani da wannan a nan arewa za mu yi amfani da wannan mu samu wutar lantarki shugabanninmu ya kamata su yi amfani da wannan dama su diba wannan abin da aka yi bincike a kai a yi kokari a expanding din wannan abin zuwa ƙauyuka in za a haɗa ƙauyuka uku hudu biyar ne a sa su ko kuma a ce a kawo policy a ce duk ƙauye da ya wuce 5 km ka a kai wuta daga cikin gari sosai amfani da district system a ba su wuta a wurin daga karshe in ƙauyukan nan suka samu wuta da karshe sai a zo a haɗa su gaba ɗaya so kaga ya zama ma masu ah, nepa ko phc da za su kai wuta ko kuma kamfanonin da aka saida za su kai wuta ya kasance cewa suna da basis na haɗa wutar so ba wai za su za zuwa daga farko har ƙarshe ba su ce su za su provide already akwai itace na transmission lines a wurin so kawai abin da za su yi kawai sai dai su zo su jona a expanding sannan ƙauyuka haka za a yi ta moving ahead Farfesa Muhammad Sani ɗan goggo shugaban cibiyar binciken samar da makamashi da ke jami'ar Usman ɗan Fodiyo da ke Sokoto ya yi ƙarin haske kan binciken da suka yi a wannan fanni. Ba shi da muka yi ƙoƙari mu taimaka ma jama'anmu da ba za su ga tsadar waɗanda sabbin hanyoyi din ba. Nan a tamu cibiyar bincike mun hito da wasu kamar yanzu samun turji wanda a turanci aka ce biogas shi kaga bai da wuya za a samu shara a ruhe inda iska bai shiga bayan lokaci kaɗan za a samu turji wanda ana da shi a yi dahuwa har mutane sun zo sun sami sun ce suna so musu irin wannan sannan na biyu akwai wani bangare cikin sassan inda muka kira wajen busar da ko kuma zafafa abubuwa ina magana cewa solar thermal unit muna da na'urorin da muka yi a nan cibiya din waɗanda za ka ga akwai waɗanda muka amfani da su don su busar da abu akwai waɗanda muka amfani da su don su tafasa abu to ko shi wannan din mun samu ci gaba sosai sosai dalili ko dalilai ka kama na busar da abu ko lokacin wanga buki din ga aka yi mun samu ne kamfani mai suna injiniya foods limited yana ganin shayi iri-iri amma ya samu matsaloli wajen da zai tabbatar da ya busar shi ba tare da ya sa wani chemical can daban ba to ya zo same mu mun kan na wancan ce ga abin da zai yi da sauki kuma an kai amfani da namu na'urori na busar din ba matsalar kura kuma ba matsalar cewa ya rube don za mu sa gilas da sama wanda ta nan gehe na hasken ranar zai shiga ya samu a busar da namunin sai na biyu ruwan inda ce zai tafasa abubuwa kamar ruwan zahi yanzu aka yi muka hita nan muka ta can daga ciki ko lokaci ka samu ruwan zahi nan so irin shi na muka taɓa sa asibiti koyarwa na jami'ar usman dan hudu kaga wannan amfanin shi yana rage cin kuɗin wutar lantarki sannan in ka zo ka sa shi irin makarantu ne kaga rage haɗari dan yara za ga ana haɗa wayoyi da aka ga dama wanda ake kira illegal connection to idan akwai wannan za su su ɗibi ruwa kawai ya Allah su za a rage wannan hadarin gobara daga gehen ita wutar lantarki. Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. To mun zagaya cikin wannan cibiya ta jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto, inda injiniya Garba Sa'idu Riba ya yi mana bayani kan ci gaban da aka samu wajen bincike da suke yi kamar haka. Wato, kamar idan yanzu a ƙauyuka, ka ka ce musu su bar saran itace wato su bar girki da itace, wato baka nemi a zauna lahiya ba. Saboda min saboda baka samar da wani sanadari ko kuma wani Eh, abin da za su yi amfani da shi saboda girki ba amma sai muka hito da hanya wanda maimakon ka yi amfani da itacen ƙila ƙwara goma to yanzu za ka yi amfani da kwara hudu ko kwara biyar ya samar da ainihin abin da kake bukata ga girki maimakon duwatsu uku da ake azawa sai muka hito da na'ura wanda muke kira na'ura mai inganci wanda yake kawo sauki wurin girki kaga wurin girkin ka sa itace nan ka aza tukunyan miya nan ka aza tukunyan tuwo nan wurin hayaki kuma babu hayaki akwai abin da muke kira cimni wanda ke fitar da hayaki kaga hayakin ba zai dami ita mai girkin ba so wannan shine to shi kuma wannan me ake kiransa wannan wato iska ne wanda ake samarwa na girki kamar yadda muke cewa gas wannan biogas kenan wannan biogas din ana samar da shi ne ta hanya daban-daban ta tsirai ko kuma ainihin kashin dabbobi hadda na mutane amma saboda kyama da za a yi idan aka ce misali za a amfani da na mutanen ne wurin samar da wannan gas din mu abin da muka fi amfani da shi nan shine kashin uh, shanu wato a hada shi da ruwa mm-hmm. an yaje ga abin da muke kira da in ya rufe bayan kwana biyu ko kwana uku to za a fara samun gas kuma gas din za a amfani da shi wurin girki ko kuma wurin samar da hasken wutar lantarki wato wannan shine ake gwaji a kansa ko wannan shine ake gwaji a kansa to wannan tukunya kuma ga da na ganta ga ta ciki wato muna da kala kala ne kamar yanzu yadda za ka je kasuwa ne ka ce kana buƙatar injimin ba da wutar hasken lantarki akwai 1 uh, kva 2 kva da sauransu to hawa hawa suke nan duka dai ma'ana ƙanana ne waɗannan waɗanda kila ah, saboda ƙananan gidaje eh. ko kuma ma'aikatu hmm. ah, amma wannan da muke a ah, gaba gare shi babban hmm. wato na ma'aikata ne ko kuma na kamar gidan yari haka ko makaranta don mu yi waɗannan abubuwa a makarantun ne hmm. da kuma gidan yari misali a kuje a abuja gidan yarin kuje mun samar da wannan na'ura wanda su ainihin 'yan gidan yari ba hayansu ko kuma kashin nasu shi ne ke samar da gas wanda ake amfani da shi wurin girki amma ba wai za a yi ainihin salgan ne hmm. yadda idan sun ka yi ba haya ko kuma bayan gida kamar yadda ake faɗi a wani hausa zai tafi ga wannan digester direct ba tare da su sun handling din shi ba sa'annan bayan ya rube hmm. an samu yan kwana biyu mm-hmm. za a fara samun gas idan uh, mai saurare uh, ya taba amfani da salga na gargajiya mm. idan ya tafi da safe ya bude ga waɗanda ake ruhewa mm. to zai ji wani suraci na tasowa da safe to wannan suracin ba komai bane illa gas shi ya ma masu kiwon lahiya ke cewa ba daidai ba ne misali ka bude wannan salgar da budewa sai ka tsugunna ko yaya kan matsuko don idan kai haka za ka kamu da kwayoyin cuta a takaice dai an samu nasarar wannan gwaji da aka yi an samu nasarar kwarai da gaske To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri, amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. A madadin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa na Barbar Kwalejin Fasaha ta Kaduna da Farfesa Muhammad Sani Dan Goggo, shugaban cibiyar binciken samar da makamashi da ke Jami'ar Usman Dan Fodiyo da ke Sokoto. Sai kuma injiniya Garba Sa'idu Riba wanda ya zaga da mu da sashen Hausa na Radio France International. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.